أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسبا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau litinin 24 ga watan ramadan hijira tana da shekara 427 daidai da sha shida ga watan goma shekara ta 2006 za mu fassara aya ta 178 na suratul bakara insha Allah ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم akwai darasi kamar guda biyar waɗanda Allah maɗaukaki yake karantar da mu a cikin ita wannan aya akwai darussa kamar guda biyar waɗanda ya kamata mu san su darasi na farko wanda Allah maɗaukaki yake karantar da mu a cikin wannan aya wato shine cewa alƙisas wajibi ne akan musulmai يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى domin haka alkisas wajibi ne akan musulmai abinda ake ce ma alkisas shine ɗaukar fansa wanda ya kashe wani a kashe shi darasi na biyu muhammad bin salih al-uthaymin a tafsirinsa tafsirul qur'an al-karim a juz'i na biyu shafi na 299 ce wannan ayar fa Allah ya fara magana da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani sannan ya ce an wajabta muku alkisas an wajabta muku aiki da shari'ar musulunci sai malamin ya yace inna tarka tanfi bihi na fil iman har idan aka bar zartar da shari'ar musulunci to babu shakka an samu na ƙasa a cikin imani me yasa ya ce fama kana min muktabil iman tanfibuhu fa innahu yaktabi naqsal imani bi tarkihi shi Allah maɗaukaki da ya tashi kira musulmai ya kira su da kalmar ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku aiki da shari'ar musulunci domin haka matukar ba a yi aiki da shari'ar musulunci nan ba to tabbata akwai na kasan imani a tattare da musulmai in ji muhammad bin salih al-uthaymin kuma maganar gaskiya ce ashe tabbatar da shari'ar musulunci a ƙasa yana ɗaya daga cikin ayyuka na imani ba masu iya yin haka sai masu imani shi yasa a farkon ayan Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani domin babu waɗanda za su iya tabbatar da shari'ar musulunci sai masu imani to shi wannan hukunci na alkisas aiki da shari'ar musulunci ɗin nan kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa a ita wannan aya idan wani ya kashe wani a kashe shi shin ana aiki da wannan hukunci a ƙasan nan Muhammad bin Salih al-Uthaymin ya ce inna tarka tanfidihi naqsun fil iman muddin aka bazartas da wannan umarnin na Allah to an samu na kasan imani magana ta Allah ce babu wani wanda ya isa ya mata kwaskwarima ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wajabta muku hukuncin alkisas game da waɗanda aka kashe a cikin ku in wani ya kashe wani a kashe shi kai tsaye abinda da Allah ya faɗa kenan shin muna aiki da wannan shari'a a ƙasar nan Allah ya ji kan Shehu Usman bin Fodio shi ya jaddada shari'ar musulunci a ƙasar nan amma a lokacin da turawa suka zo sannu a hankali cikin hikima sai da suka yi ƙoƙari iyakan ƙoƙari suka hana zartas da shari'ar musulunci musamman sashin da ake kiransa criminal law abin da ya shafi alkisas sai da turawa suka tabbatar da cewa an daina aiki da wannan hukuncin na Allah a ƙasar nan in ka ji ana aiki da shari'ar musulunci a kotu to abu ne wanda ya shafi civil law harka ce ta aure to nan kan za a ɗauko wa manzon Allah za a yi amfani da shari'ar musulunci a tsakanin musulmi amma fa in ya kai ga wani ya kashe wani to ta wannan sashin ba za a yi amfani da qur'ani ba saboda hukuncin bai dace da Najeriya ba la haula wala quwwata illa billah kafin Allah ya yi maganan ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani to ya ku musulman Najeriya shin kun koyi imani idan kuwa kuna da imani tufa Allah ya ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wajabta muku aiki da shari'ar musulunci ta sashin hukuncin kisa gwamnonin arewa sun yi iya ƙoƙari na ƙaddamar da shari'a musamman a shekarun nan da suka wuce sai dai fa da yawa akwai mutanen da suke zargin cewa shari'an nan ta siyasa ce ba ta haƙiƙa ba domin kuwa da, wannan shari'ar ta haƙiƙa ce ba ta siyasa ba to ya kamata a ce mun ga shari'ar nan a ƙasa ana ɗabbaƙa wannan shari'ar kamar yadda Allah maɗaukaki ya karantar da mu a ƙur'ani abin takaici hatta kafirai sun gane cewa shari'ar dai ta siyasa ce domin akwai arna da yawa waɗanda suka buɗe website tashoshin gizo na intanet ka bude intanet ka yi bincike game da shari'ar musulunci a najeriya za ka ga tashoshi daban-daban waɗanda arnan ƙasar nan suka bude saboda faɗa da wannan shari'a ɗin akwai wata website da ake kiranta Orobo Historical Society ah, a special feature on Sharia in Nigeria by Nigeria Today Online, Friday 23 August 2002. Faran Juma'a 23 ga watan 8 shekara ta 2002 suka buɗe wannan website din a ciki ga abin da suke cewa the inconsistent application of Sharia law has led observers to question the motives of northern politicians. Some say that states are using Sharia as much as a weapon in their long-running power struggle with the federal government as out of religious principles. Wanda wannan maganar fa ba musulmi ne ke yin ta ba. Masu lura da gudana siyasa ta duniya suna la'akari da cewa shi siyasa eh, ‘yan siyasa na arewa sun yi amfani da shari'a ne saboda kawai su cimma bukatunsu ba wai sun yi ne da nufin su tabbatar da shari'ar musuluncin ba. maganan nan fa kafiri yake faɗanta ya ku jama'a wajibi ne mu gane cewa shari'ar musuluncin nan tilas ne akan dukkan wani mai imani kuma jarabawa ce gare mu jarabawa ce Allah maɗaukaki yake ma imanin mu a suratul ma'ida aya ta 48 yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab wa muhaiminan alayhi فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواه هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون a suratul ma'ida aya ta 48 Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil kuma mun saukar maka da littafin qur'ani domin gaskiya ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab kuma shi littafin qur'ani nan bai zo da sabon hukunci ba littafin qur'ani bai zo da sabon hukunci ba yana gaskanta hukuncin da yake cikin littafan da suka gabace shi domin haka dukkan wani hukunci da aka ce ma yana cikin ƙur'ani in ka bincika a taura al'injil za ka taras da wannan hukuncin wa muhaiminan alaihi kuma shi littafin ƙur'ani wato shi ne wanda yake kulawa da sauran littafan da suka gabace shi abdullahi bin abbas a littafin sunan al hadisi na ɗari da tara yake cewa alƙur'anu aminun ala kulli kitabin qablahu shi littafin ƙur'ani wato shi ne wanda aka ba shi amanan kulawa da sauran littattafan da Allah ya saukar kafin zuwansa littafin ƙur'ani shi ne alƙali idan ka ga wata magana a cikin attaura ko a cikin al'injil ko a cikin azzabur sai ka dawo littafin ƙur'ani ka dubi gaskiyar wannan magana alƙur'an shi ne alƙali sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahkum bainahum bima anzalallah sai yi hukunci a tsakanin mutane da littafin da Allah ya saukar shine littafin Al-ƙur'ani. wala tattabi ahwa'ahum kada ka yadda ka bi son zuciyansu amma aka min alhaqi har ka bar abin da ya zo maka na gaskiya din nan ana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai karka yadda ka bi son zukatan waɗannan mutane har ka kai ga barin abin da ya zo maka na gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma daga cikin ku mun sanya mata shari'a da kuma hanyar da ake bin wannan shari'a din yahudawa an ba su nasu nasara an ba su nasu musulmai an ba su nasu walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya yi nufi da ya haɗa ku kun zama al'umma ɗaya me yasa ya bar ku daban-daban walakin Allah ya yi haka ne ya ba ma Yahudawa littafin attaura Nasara ya ba su littafin Injil, ku musulmai ya ba ku littafin Ƙur'ani ya yi haka ne liyabluwakum fi atakum saboda ya muku jarabawa. Tsakanin ku uku ɗin nan waye wanda zai yi aiki da littafin da aka ba shi. Don haka jarabawa ce gare mu ya ku uwa. shin za mu ɗau littafin Allah mu yi aiki da shi ko kuwa za mu ƙi aiki da littafin Allah kamar yadda su ma suka ƙi bi khairati sai ku yi tsere-tsere ku yi rige-rige ta wajen aikin alheri ilallahi marji'ukum jami'a kada ku manta makomar ku gaba ɗaya tana ga Allah idan ma kun yi faɗa da dokar Allah akwai ranar da za ku koma gare shi fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun zai kuwa ba ku labarin abin da kuka dinga sabawa a kansa komai dadewa akwai mutuwa kuma jarabawa ce gare ku shin za ku yi aiki da naku littafin ko za ku jefar da shi kamar yadda su ma suka yi jifa da nasu Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wa hadharhum واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa nihkum bainahum kuma lallai ne ka hukunci a tsakaninsu bima anzalallah da littafin da Allah ya saukar. wala tattabi ahwa'ahum kada ka yadda ka bi son zukatansu ana gargadin annabi Muhammad ka yi hukunci a tsakaninsu da littafin da Allah ya saukara wahzarhum kuma kai hattara game da waɗannan mutane Allah yana gargadin annabi Muhammad kai hattara game da waɗannan kafiran an yaftinu ka an ba'u bima anzalallahu ilaika za su yi ƙoƙari su jefa maka fitina sai ka bar aiki da sashin abin da Allah ya saukar maka za su yi ƙoƙari su jefa maka fitina sai ka bar aiki da sashi ba a ce duka ba yau ba gashi ba sun jefa mana fitina a ƙasan nan mun bar aiki da wani sashi na littafin Allah an yaftinuka an ba'abi ma anzalallahu ilaika wai ba a amfani da criminal law inda ya shahi dokar Allah amma idan abin ya shafi aure ne to babu laifi don an yi amfani da shari'ar musulunci kun ga an bar aiki da wani sashi na dokan Allah Allah ya ce to kai hattara don ko za su yi kokari su raba ka da wannan gashi mun gani fa in tawallau in sun juya baya fa'alam sai ka sani inna ma yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd zunubihim Allah yana nufin ya kama su ne da wani sashin zunubin su a ranar kiyama wannan kadai ya isa dalilin da za a tura su wuta jahannama sun yi fada da dokan Allah don duk mutumin da ya tashi a lahira a sahun masu fada da dokan Allah wannan mutumin ba zai tsira ba wa inna kasiran minan nasi la fasikun kuma lalle da yawa mutane dai fasikai ne wato fandararu ne ba sa son aiki da dokokin Allah don haka jama'a shari'an nan da kuke gani wallahi jarabawa ce gare mu jarabawa ce gare mu wa ya faɗa Allah da kansa ya faɗa walakin liyabluwakum fima atakum Allah yana jaraba ku ne game da dokan da ya ba ku kuma aiki da shari'an dole ne akan musulmi ba son zuciya bane ba ra'ayi bane tilas ne musulmi yayi aiki da dokan Allah mutukar kuwa ba a aiki da wannan doka to ka tabbata akwai naƙasu ta sashin imani Allah ka samu ci wannan jarabawa abu na uku da ita wannan aya take karantar da mu shine almumasalafil fil qisas makura ta wajen adalcin Allah aya tana karantar da mu cewa Allah mai adalci ne me yasa saboda Allah ya ce alhurru bil hurri idan mai yanci ya kashe wani mai yanci to shi ma a kashe shi wal abdu bil abdi in bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi wal unsa bil unsa in mace ta kashe mace ita ma a kashe ta akwai adalcin da ya wuce wannan al-imamu malik ya ce wal qisasu aiban bainar rijali wan nisa'i ba wai sai mace ta kashe mace ne ake kashe ta ba in namiji ya kashe mace sai a kashe shi haka nan mace ma in ta kashe namiji sai a kashe ta ta ina kake samun wannan saboda Allah ya faɗa mana a suratul ma'ida ya ce wa katabna alaihim fiha min ajalin zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض تقوم أنا دقا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور فيها يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا نعم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كما إيه وجه وقبا وكتبنا عليه وكتبنا عليه فيها عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فمن تصدق به فهو كفارة الله م. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون نعم الإمام مالك الله يجيك أنسى littafin tafsirinsa shafi na tamanin da biyar ya kafa hujja da ita wannan kayan, Allah madaukaki ya saka doka a cikin attaura wa katabna alaihim fiha mun rubuta musu doka a cikin attaura annan nafsa binnafsi ana kashe rai don wannan rai ya kashe wani rai in wani rai ya kashe wani rai to sai a kashe shi mun rubuta wannan doka a cikin littafin attaura wal aina bil aini ana cire ido idan mai wannan idon ya cire idon wani duk wanda ya cire idon wani a cire nashi wal anfa bil wanda ya zabtare hancin wani shi ma a zabtare nashi wal uzuna bil uzun wanda ya katsa kunnan wani a katsa nashi wasin na bisini in wani ya balla hakorin wani to shi ma a balla nasa in ji Allah wal juruha qisas haka nan ta sashin raunuka ai hukuncin kisaci duk abinda da mutum yayi ma wani to a masa ya ji inda daɗi babu adalcin da ya fi wannan man tasaddaqa bihi to wanda ko ya yafe fa huwa kafaratul lahu wannan yana zama kafara gare shi a wajen Allah amma dai Allah ya bashi dama a karban masa haƙƙi wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai yi hukunci da dokan da Allah ya saukar ba fa ulaika humu zalimuna waɗannan su ne azalimai domin in banda azalimi babu wanda ba zai yi sha'awan dokan Allah ba maƙuran adalci yana cikin dokan Allah abu ne mai sauki baya buƙatan wani ilimi mai zurfi ba sai ka kai matsayin profeso zaka gane ba wane ya kashe wane a kashe shi in ka samu mutumin kauye zai ce maka wannan hukuncin akwai adalci a ciki baya bukatan wani zurfin tunani ya kashe shi ma a buge shi ina shi kenan da zaran kaji ana kwana to azzalimi ne al'imamu malik ya ce fa zakara Allah tabaraka wa ta'ala allah ya faɗa mana annan nafsa bin nafsi Allah ya yi hukunci ana kashe rai a dalilin kisan wani rai sai al'imamu malik ya ce fa mar'atil hurra bi nafsir rajulil hurri idan mutum mai ‘yanci ya kashe wata mace mai ‘yanci shi ma sai a kashe shi domin Allah ya faɗa a wakatabna alaihin fiha annan nafsa bin nafsi mutum ya kashe wani rai a kashe shi don haka ko da namiji ne ya kashe mace ana kashe shi ko kuwa mace ta kashe namiji ana kashe ta babu wani bambanci wa jurhu ha bi jurhihi in yayi wa mace rauni shi ma a masa kuma wannan ita ce maganar mafi yawan malaman fiqihu ka duba al-ishraf a mujallal na biyu shafi na 95 ya kuma dace da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin irwa'ul galil hadisi na da tara. hadisin yana sunan ib abi Dawud, a mujallar na hudu shafi na 251 kitabu diyad hadisin anas bin malik hadisi ne ingantacce anas ya ba da labarin wani abu da ya auku a garin madina a zamanin annabi muhammad a zamanin manzon allah abin ya auku ka duba Sahihu bukhari hadisi na 6,875 wurare ma da yawa da sahihu muslim hadisi na 6,672 wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam anas bin malik ya ce a garin madina akwai wani bayahude kawai ya ga wata budurwa ya kama ta an samu ruwayoyi da dama wata riwayar aka ce ya ɗora kanta a tsakanin duwatsu ya kwankwatsa kan nan hadde matan nan wannan wato dukan kan nata da ya dalilin ajalinta ya fasa kan wannan mata da dutse yahudawa da ke sun san cewa ba inda za a samu adalci sai wajen annabi muhammad sun tabbatar da babu inda ake samun adalci sai wajen annabi don haka idan matsala ta same su in suna son a yi adalci sai su kawo kotun manzon Allah amma idan ana so a yi kwana sai su yi amfani da kotunansu to irin wannan hukunci da yake ana neman a yi adalci sai aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga matar wa biha ramakun anas bin malik ya ce bata gama mutuwa ba amma saboda fasa kanta da ya yi da dutse sai da ya zan ta baya aiki ba ta iya magana sai dai kawai zuba ido to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya akwai akwai wasu da ake tuhuma Allah ya nufa a lokacin da mutum yake abin akwai waɗanda suka hange shi to nan suka ce lallai akwai wanda ake tuhumarsa da shi ne ya aikata wannan abin kuma ba yahude ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata tambaya fulanun qatalaki shin wane ne ya kashe ki a dalilin haka yasa malamai suke cewa matan ta mutu a dalilin wannan abin saboda annabi ya tambaye ta ko wane ne ya kashe ki alamar cewa dai za ta mutu kenan farafa a ra'asa sai wannan matan ta daga kanta wato tana ishara da cewa eh da alaiha ya sake mata tambaya wani ne ya kashe ki fulanun qatalaki fa rafa'at ra'saha ta sake daga kanta fa qala fi salisa karo na uku yace fulanun qatalaki wani ya kashe ki fa khafabat ra'saha sai ta sunkuyar da kanta a wata riwaya malamai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sunayen mutane da dama idan aka faɗi sunar wani mutum wanda ba shi yayi abin ba sai matanta ta sunkuyar da kanta har dai aka kawo kan wannan mutumin sau uku annabi yana tambayanta tana cewa shi ne sannan sai wannan mata ta cika bayan ta mutu to kun dai san kotun annabi doka ɗaya ce dokan ta Allah ce kuma babu lauyan da zai zo wannan kotun ya yi magana a bar wannan dokan matan na fata ce ga wanda ya kashe ta to amma a ƙa'ida ta musulunci ba za a ɗau maganarta kawai ba dole sai an nemo shaidu da'awa ce ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kirawo wannan mutumin aka kawo shi falam ya zalbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga rarrashinsa manzon Allah yana da hikima ta wajen alƙalanci bai tunzura ba bai nuna fushinsa ba bai faɗa masa wata kalma ta ɓatanci ba bare har mutumin ya ƙi faɗin gaskiya saboda tsananin rarrashin da manzon Allah yake masa sai da ya hurta da bakinsa shi yayi wannan danyen aikin to a ka'ida ta musulunci ku da zaran ka furta da bakinka shikenan ka kaudawa kotu wahala ta neman shaida in dai aka samu mutum ya yi ikirari da zunubinsa kuma lafiyansa kalau ba taɓaɓɓe ba ne shi kenan sai a zartar mai da hukunci to haka sunna ne ga alkali ya zan mai sauƙin kai komai tsananin doka da aka kawo hukunci kai ƙara da aka kawo a gabansa kada ya tunzura don in ya tunzura a dalilin haka wata dama za ta kubuce masa na gano gaskiya ya zamanto mai raira shi hatta ga masu laifi saboda koyi da annabi muhammad a lokacin da mutumin na ya yi ikirari da cewa shi yayi wannan aiki fada abihi rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai an gama tunda yanzu ka tabbatar kai kai wannan laifi sai a yi ma yadda kai mata manzon Allah ya ce a ɗora kansa a kan dutse a ɗauko wani dutsen a buga a kan sai ya mutu ba haka yi mata ba haka nan kuma aka yi masa doka ce wadda take littafin qur'ani kuma tana cikin littafin attaura a littafin qur'ani Allah madaukaki ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla alƙisas abin da ake ce ma alƙisas summiya eh, eh, eh, bi zalika li'annahu yakunu jaza aljani qisasan bi ma'ana li'annahu yattabi'u asarahu ana yi wa mutum ne kamar yadda yayi fa yuf'alu bihi kama fa'ala idan mutum ya kashe wani ta amfani da dutse sai a yi amfani da dutsen a kashe shi Allah madaukake ya ce mana wa in aqabtum fa aqibu bi musulma ma uqibtum bihi wa in aqabtum fa aqibu bi musulma ma uqibtum bihi hmm. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وين عقبتم الله يجي إذن ذاكو أقوبة ذاكو راما وتشوتا دا أكا يمكو فآقبوا بمثل ما أوكبتم به سيكو راما غرغدا دا أكا تشوتشيكو kun ga gurare da yawa a cikin littafin Qur'ani dai Allah ya tabbatar mana wanda ya yi cuta a rama daidai da yadda ya cuta. wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum kuma lalle fa da za ku yi hakuri la huwa khairul lisabirin da ku shine yafi alheri ga masu hakuri din saboda haka Allah ya baka damar karama kuma ya baka damar ka yafe wannan shine darasi na uku Allah maɗaukaki yana da adalci a cikin hukuncinsa duk wanda ya yi cuta a rama daidai sannan darasi na hudu da ita ayar take karantar da mu tana nuna mana cewa daidai ne mu yafe wannan ma'adalci ne yafe wannan yana zuwa mataki biyu shi dai wanda ya kashe wani hukuncin farko da yake kansa shine a kashe shi amma ku dangin mamaci din kuna da damar ku ce kun sassauta hukuncin daga kisa ya koma ga diya a maimakon a kashe shi sai ya biya ku diya kaga kun dan samu wata riba a dalilin mutuwar wancan dan uwan naku a maimakon shi wannan an kashe shi kaga kun samu eh, riba ta diya sannan kuma babu mamaki shi wannan mutumin a dalilin yafe masa da aka yi din nan yayi wani aikin alheri kuma yana zama lada gare ku shine abin da Allah yake faɗa a cikin ayan yace faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka yafe masa wani abu daga eh, eh, ta sashin dan uwansa fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan wato sai abi wannan abin da da wato diyar abi da kyautatawa wa adawun ilahi bi abi shi da alheri sannan shi wanda aka dora masa diyan ya biya da kyautatawa bi ma'ana babu cutarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara a cikin hadisin da yake cikin irwaul galil hadisi na 1057 yace man qutila lahu qatilun fa huwa bi khayrin nazaraini imma an yufda wa imma an yuqtal wanda aka masa barna aka kashe masa ɗan uwa to yana da dama imma a kashe wancan mutumin imma kuma ya ce a biya shi diya ka duba sahihul jami'i hadisi na 6453 to haka nan kuma yana ma iya cewa ya yafe a kashe masa dan uwa sai ya ce ya yafe ba yi son a yi kisasin kuma ba ya son ma a biya shi diya wanda Allah maɗaukaki ya kwaɗaitar mana akan yafewa ɗin kamar ayan nan da muka karanta wala in sabartum da za ku yi hakuri la huwa khairul lisabirin shi yafi alheri ga masu hakuri a suratu ala imran aya ta 133 Allah ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu أعدت للمتقين الذين ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله يشي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi rige rige ku yi sauri zuwa ga neman gafaran ubangijinku a wa jannatin ardu samawati wal ardu da kuma neman gidan aljanna wanda fadinta ya kai sama da ƙasa Allah ka ba mu aljanna ku yi rige rige ta wajen neman gafara ku yi rige rige ta wajen neman aljanna wa iddat lil ita aljanna an yi tanadinta ga masu kiyaye dokokin Allah alladhina yunfiquna fi sarra'i wa barra'i sune waɗanda suke taimakawa da dukiyarsu a halin samu da rashi wal kazimin al waɗanda suke haɗiye fushi wato da waɗanda suke taimakawa da dukiyarsu da kuma waɗanda suke haɗiye fushi an ɓata musu rai suka yafe wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu wato kyautatawa Allah yana son masu yafewa Allah yana son masu haɗiye fushi wato da za a cuce ka sai ka yafe to Allah maɗaukaki yana son wannan aiki naka don haka an baka dama kana iya yafewa bayan ma an kashe maka dan uwa ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 3373 hadisin abdullah bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min jur'atin ahabbu ila allahi min jur'ati gaibin babu wani abin da zaka haɗiye wanda Allah ya fi so a duniya irin fushi fushi ka haɗiye shi wato ya kuzimuha abdun wa huwa qadirun ala an yunfidahu mutum yana da damar ya zartas da wannan fushin amma duk da haka sai ya haɗiye to babu wata haɗiya da Allah ya fi so a duniya irin wannan haɗiyan wato ka haɗiye fushi shine abinda Allah maɗaukaki ya fi so a duniya ta tare da bawa kana da ikon karama amma sai kace ka yafe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'ahu Allahu ala ru'usil khala'i sai a ranar kiyama an tattaru a filin hisabi sai Allah ya kira sunan mutum duniya kafta ji kowa yana ji za a kira sunan wannan mutumin hatta yukhayyirahu min ayyil huri sha'a sai a bashi zabi cikin matan aljanna wanne kafi so kowa yana ji za a ba ma wannan mutum zabi a filin hisabi a ranar tashin kiyama me yasa saboda ya haɗe fushi sai dai kuma ba kowane mai laifi ne ake yafe masa ba ba kowane mutum ne zai yi laifi a yafe masa ba a karantarwar annabi muhammad akwai mutumin da in yayi laifi to haramun ne a yafe masa za ka yi tambaya to wani irin mutum kenan zai yi laifi a kiyafewa ga misali da labarin al'imamu malik binu anas allah ya ji kansa wanda alkabi iya ya bada a cikin tartibul madarik a juz'i na biyu shafi na hamsin da tara wani malami da ake kiransa abdul jabbar bin umar ya ce hadartu malikan na halarci majalisin al'imamu malik yana cikin tabi'ai shi wannan malamin abdul jabbar bin umar yana cikin almajiran al'imamu malik ya ce na halarci majalisin al'imamu malik وقد أحضره الوالي أو أن lokacin gwamnan مدينة ya kira الإمام Malik. akwai wata matsala da ta auku shi wannan gwamna yana son ya gano gaskiyan wannan matsala don haka sai ya tattara malamai kaf daga cikin malaman nan sai aka kirawo al'imamu malik bin anas fasa'alahum an rajulin ada ala akhihi ya ce musu abin da ya sa na tara ku wato wannan eh, mutumin da kuke gani a tsaye shi ne wanda ya kashe ɗan uwansa uwansu ɗaya ubansu ɗaya in ji gwamnan madina hatta idza adrakahu wato ya kira ɗan uwansa ne suka fita suna tafiya har dai suka fita bayan gari da suka je bayan gari ya ga ga wata rijiya kusa hatta idza adrakahu dafa'ahu fi bi'irin sai tunkuda shi a cikin wannan rijiya sai shi wannan mutum ya fada a rijiyan kuma dan uwansa ne uwansu ɗaya ubansu ɗaya wa akhadha rida'ahu da ya fada sai ya dauki mayafinsa ta lokacin da gwamnan ya tattara malaman nan iyayen waɗannan mutanen guda biyu duk suna zaune ga uba ga uwa ga ɗansu da ya wannan aikin Allah ya taimaka a lokacin da ya wannan aiki akwai waɗanda suka gan shi don haka yasa take aka kamo shi wa abawal gulamaini hadirani iyayen waɗannan yara guda biyu duk suna zaune a wannan fadan shi wannan gwamnan sai gwamna ya ce to abin da yasa na tara ku kenan ku malamai ku ba mu fatawa me ya kamata mu yi game da shi wannan mutumin da ya wannan laifi dan uwansa dai ya kashe uwansu ɗaya ubansu ɗaya ga iyayen kuma suna zaune me ya hukuncin wannan mutumin faƙala jama'atun min ulama sai waɗannan wato tarin malaman suka ce to Allah ya faɗa mana a suratul baqara ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku aiki da hukuncin alƙisas game da waɗanda aka kashe alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa mai yanci in ya kashe mai yanci a kashe shi bawa in ya kashe bawa a kashe shi mace in ta kashe mace a kashe ta faman ufiya lahu min akhihi shay'un a wanda ya yafe wa dan uwansa wani abu fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan don haka sai a bi ba'asin wannan al'amari wato tare da alheri sannan kuma a karɓo hakkin na ya zama ana bi dai da kyautatawa babu cutarwa zalika takhfifun min rabbikum wannan wani sassauci ne ubangijin ku ya muku malaman nan suka ce wannan aya tana nuna mana cewa waliyan mamacin suna da daman su yafe suna da daman kuma su ce a yi kisasi alkhiyaru lil abawaini fil afwi aw al kisasi zabi yana ga uba da uwa na wannan yaron da aka kashe in sun ga dama su ce a kashe dan ɗansu in sun ga dama su ce sun yafe yadda Allah ya faɗa mana kenan a ita wannan aya ta suratul baqara duka malaman da suke wannan majalisin kowa ya ce fahimtar sa kenan al-imamu malik dai bai yi magana ba sai gwamna ya ce masa to gafarta malam kai fa kayi shiru me zaka ce faqala malikun sai malik yace ce ni ara an tadriba unukahu as-sa'ata abinda nake gani fahimta ta ka sa a filla kan wannan mutumin yanzu yanzu nan nan take Tun malaman sun ce ga abin da Allah ya faɗa a suratul baqara amma al'imamu malik bin anas ya ce a shi ba fahimtarsa ba kenan fahimtarsa ita ce za a mana ba zata a kashe ɗayan kaga mun waye gari ba mu da ko guda kenan shi wancan jiya an kashe shi wannan kuma yau an kashe shi ina riba gare mu wa nahnu ya uddami kuma mu ne majibanta jinin dan mu da aka kashe mu ne waliyansa shi ku Allah ya ce muna da damar mu yafe wa kad afauna mun yafe din don haka ba dalilin da zai sa a kashe dan mu a kyale mana dan mu mu tafi da abin mu shi dai malik yi shiru fa qala wali sai gwamna ce to ya aba abdullahi baba abdullahi ga abin da fa Allah ya fada a suratul bakara. Allah ya ba da dama waliyan mamaci suna da damar su ce a ɗauki fansa suna da damar su ce sun yafe walaisa sassan ɗalibin gairuhum sannan kuma babu wani waliyin mamaci illa waɗannan iyayen dai waƙad afawa sannan sun yafe to kai me zaka ce faƙala malikun sai imamu malik ya ce masa wallahi alladhi la ilaha illa huwa masa ina maka rantsuwa da Allah wanda babu abin bauta sai shi la takallamtu fil ilmi abadan daga yau ba zan sake yin tsokaci ko yin korafi akan wata matsala ta ilimi ba har abada har mutuwata aw tudraba unuka huna baka zabi ko dai ka yarda daga yau na bar yin magana akan matsala ta ilimi haɗin mutu ko kuwa ka filla kan wannan mutumin sakata al-imamu malik ya kama bakin sa ya shiru wa kallama sarki ce to gafarta malam mu dai ga hujja da suka bayar kuma aya ce ta qur'ani kun ga mutanen farko suna da kokarin kamanta umarnin Allah kamanta aiki da umarnin Allah gwamna ya kirawo malamai saboda za a zartar da wata doka abinda muke so kenan ya zan ana yinsa sa a ƙasar nan ko Allah ka ƙara mana shirya gwamna ya yi magana me za ka ce al'imamu malik fala mai takallam al'imamu malik ya yi magana ba ya shiru yana zuwa masa ido ai ya riga ya gama maganarsa sai da ya rantse da Allah ya ce har abada ba zai sake magana akan matsala ta ilimi ba sai fa an filla kan wannan mutumin yin haka ba laifi ba ne saboda wani salo ne na tsawatarwa fartajjatul madina to aka je tashi majalisin wannan sarki sarki ya ce to a tashi sai an je an yi shawarwari da sauransu dama in za a yi hukunci sanarwa ake gari kaf kowa ya zo saboda ya zan ishara ga jama'a don haka in za a tsaye da hukunci sai an tara jama'a a wannan lokaci shi gwamnan ya ce kowa ya tafi abinsa taro ya watse gwamna yana son ya yi shawara ya san menene gaskiya ko me ya kamata a bi tun daga yadda al'amari ya kai mafi yawan malamai dai sun ce kada a kashe wannan mutumin idan iyayensa sun ce sun yafe amma al'imamu malik shi kam ya ce sai dai a filla kansa in ma ba a filla kan wannan mutumin ba shi fa bai sake yin korafi akan matsalar ta ilimi a garin madina fartajjatil madinatu nan take garin madina fa ko ina magana ce ta shiga magana wato ta shiga kowane lungu a cikin garin madina labari ya isa ko ina malam fa daga yau ya bi karantarwa wasahan nasu mutane kuwa suka kama kuka a'a idza sakata fa faman nas'al to idan malamin mu ya shiru wa za mu tambaye shi mas'ala ta addini wa man nujibu in wa zai kira mu mu amsa irin fahimta malamin mu din da duniya ma take zuwa garin nan neman ilimi ga malamin mu ya ce daga yau bai sake karantarwa hankali sai ya tashi wa kasurar lagatu hayaniya ta yawa a garin gwamnan shi kansa ya shiga rikici matsala ta dame shi wa kalu mutane na cewa la ahada bi misr min al amsari misluhu babu wani malami a wani gari cikin biranen duniya a wannan lokacin da ya kai al imamu malik karfin fahimta wala ya kuma maqamuhu fil ilmi wal fadli kuma babu wanda zai iya tsayawa a matsayin al-imamu malik ta wajen ilimi da falala in al-imamu malik yayi shiru to ba wani malamin da zai hau kujeransa na fatawa kuma ya samu karbuwa ga al'umma falamma alwali lokacin da shi gwamna ya ga cewa azmata sukuti lalle fa malik da gaske yake yayi azama akan shirin nan fa ba zai canza ba dan an ba da shaida cewa fa in yayi magana bai canza ta al'imamu malik sai gwamna ya ce a yi sanarwa sai da aka yi sanarwa jama'a suka taru ya aika wa malik ya zo ya aika wa malaman nan duk suka haɗu da iyayen yaron suka zo ya mika takobi ga dogarinsa ya ce masa fillakan wannan mutumin in ji gwamna gulama Gulama فضربت عنقه mai fillaka ya fillakan yaron kan yana faduwa sai al'imamu malik ya yi murmushi ya miƙe tsaye mutane suna jiran hujjar malam sai ya ce inna ma bil haraba kuna son in muku bayani shi wannan mutumin ayar da take hukunci a kansa ba ta ta suratul baqara ba ce ta suratul ma'ida ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna allaha inna ma والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم al'imamu malik ya ce ayar da take aiki akan wannan mutumin da ya laifi ba ta suratul bakara ba ce in kuna neman hukuncinsa ku koma suratul ma'ida ta talatin da uku ita waccan aya ta suratul bakara tana magana ne akan wanda ya kashe wani haka nan kurum a kashe shi wannan aya ko da take suratul ma'ida tana magana ne akan wanda ya kashe wani don ya kwace wani abu a wajensa to ga hukuncinsa shi kuma don haka da bambanci inna ma qatalahu bil haraba ya kashe dan uwansa ne wato dan ya kwace mayafinsa domin bayan ya tunkuɗa shi ya fada a rijiya sai ya ɗauke mayafinsa ya ɓoye ashe ya kashe shi ne saboda ya kwace wani abu na sashin dukiyansa hina aka da saubahu tun da har ya kashe shi ne da nufin ya kwace wani abu na dukiyarsa to bai kashe shi wato a ƙarƙashin hukuncin waccan aya ba hukuncinsa hukuncin ɗan fashi inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu sakamakon waɗanda suke faɗa da Allah da manzon Allah waɗanda suke zagin Allah ko su zagi annabi Muhammad wa yas'auna fil ardi fasada waɗanda suke ta shiga cikin ƙasa da barna yan fashi da makami wanda yake kisa don ya kwaci dukiya in ji Allah da kansa ya ce hukuncinsu an yi kattalo shi ne a kashe su a kakkashe su au yi sallabu ko kuwa a rataye su au tuqata aidihim ko ko a yanyanki hannayensu wa arjuluhum min khilafin da kafafunsu ta saɓani. a yanki hannun dama da kafar hagu ko kafar ko kafar dama da kuma hannun hagu au yunfau min al-ardi ko ko a kore su daga kasan wato a sa su a fursuna kenan hukuncin da aka ga yafi dacewa da su shine wanda za a musu amma ba maganar yafewa a cikin ayan nan zalika lahum khizyun fid dunya Allah ya musu wannan hukuncin ne saboda su zamu kunya a nan duniya. wala hum fil akhirati azabun azim sannan a lahira suna da wata azaba mai girma don haka shi dan fashi ba a yafe masa komi inji al-imam Malik bin Anas hukuncin sa kenan fansarafa nasu wa qattabat nufusuhum mutane kowa sai ya koma gida kuma hankalinsa ya kwanta don haka babu shakka duk mutumin da ya kashe wani da nuhin ya kwace dukiyansa shi ba a zancen yahewa a kan shi Allah maɗaukaki ya ba da zaɓi cikin waɗannan cikin wannan aya ta suratul ma'ida a tsakanin waɗannan abubuwa ta yiwu a kashe shi ta yiwu a sa shi hursuna duk wanda aka samu ɗan fashi ne ko kuwa mai zagin Allah ko mai zagin annabi Muhammad wanda yake zagin Allah ko ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kenan ba a yafe masa hukuncin sa hukuncin kisa wannan ita ce matsala ta hudu matsala ta biyar abinda aya take karantar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta mana cikin hukunci wato wata rahama ce da yake nufin mu musulmai da ita bai yanke hukunci ɗaya akan mu ba misali Allah yana iya cewa duk wanda ya kashe wani a kashe shi amma saboda rahamar Allah sai ya sassauta ya ce zalika takhfifu min rabbikum wa rahma wannan wani sassauci ne daga wajen ubangijin kuma wata rahama ce wato Allah ya sassauta daga kisa hukuncin ya koma ga diya su waliyan mamacin a maimakon su nemi a kashe wanda ya kashe musu dan uwa suna iya karban diya kaga wannan sassauci ne wanda Allah madaukaki ya mana mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yasa wannan ya zama darasi saboda babu irin wannan hukuncin kafin zuwan manzon Allah ka duba fathul bari sharha na ibn hajar game da hadisi na 6881 ibn hajar ya ce isharatun ila anna akhdha diyati lam yakun fi bani isra'il wannan magana da Allah ya yi a cikin ita wannan aya ta suratul bakara zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan hukunci wani sassauci ne da ubangijin ku ya muku kuma wata rahama ce gare ku ku al'umar annabi Muhammad ishara ce Allah yake mana cewa kafin zuwan annabi Muhammad babu wani hukunci illa alqisas kawai bal kana alqisasu mutahattiman da zaran wani ya kashe wani hukuncinsa kawai a kashe shi ba maganar diya a zamanin al'umma da ta gabata fa khaffafa Allahu an hadhihi al'umma bi mashru'iyyati akhdh ad-diyati idza rabiya awliya'ul maktul don haka sai Allah ya sassauta mana mu al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka shar'anta mana muna iya karban diya a madadin a kashe wanda ya kashe mana dan uwa a maimakon dole ne a kashe shi Allah ya ba mu dama muna iya cewa to mun yadda mu karbi diya a zamanin da babu wannan hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisai da yawa kamar misali hadisin abu huraira wanda yake sahihul bukhari a hadisi na dubu shida da ɗari takwas da tamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man utila lahu qatilun fa huwa bi khairin nazaraini imma an yuda wa imma an yuqada wanda duk aka kashe masa ɗan uwa yana da dama ya zaɓi ɗayan biyu ko dai a kashe wancan wanda ya kashe ɗan uwansa ko kuwa ya ce a biya shi diyya. Allah madaukaki ya gaya mana wancan hukunci ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lam illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim فاعلموا Allah madaukaki ya tabbatar mana cewa su ‘yan fashi hukuncin su daban ne, duk wanda aka samu yana fashi ya yi kisa don ya kwace dukiya to shi wannan mutumin babu yafewa kashe shi kawai za a yi haka kuma wanda yake faɗa da eh, Allah yake faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 3675 da kuma sunan Nasa'i hadisi na 457 Abdullah ibn Abbas yace nazalat fil mushrikina wannan aya ta sauka ne game da waɗanda ba musulmai ba faman taba minhum qabla an yuqdara alaihi lam yakun alaihi sabilun idan aka samu kafiri ya zagi Allah ko ya zagi Annabi Muhammad sai ya musulunta kafin a samu damar tsaye da hukunci a kansa don duk wanda ya zagi addinin musulunci hukuncin kisa ya hau kan shi wanda duk ya naƙasa manzon Allah ko da kafiri ne hukuncinsa hukuncin kisa sai aka samu damar eh, kafin a samu damar kama shi a tsaida masa wannan hukunci sai wannan kafirin ya ce ya musulunta to tun da ya ce ya musulunta abdullahi bin abbas ya ce lam yakun alaihi sabilun babu wata hanyar kashe shi kenan Allah ya yafe masa in kafiri ya musulunta to ai annabi ya ce al-islamu ya jubbu ma qablahu musuluntansa ya shafe duk wani laifin da ya yi kafin ya musulunta ko mai girmansa sai abdullahi bin abbas ya ce wa laysat taharuzu hadhihi ayatu ayatu ar-rajul al-muslima min al-hadd amma fa in mutum musulmi ya zagi Allah ko ya zagi annabi Muhammad to fa babu hanyar tuba hukuncin kisa yana kan shi in ya tuba to Allah yana karban tubansa saboda ya gafarta masa laifin kafin ya mutu amma dai kisan nan sai an yi mar Ah, in katala aw fasada fil ardi hakanan kuma da za a samu musulmi yana aiki na fashi da makami Allah shi kare mu aw haraba Allah wa rasulahu thumma lahiqa bil kufari qabla an yaqdiru alaihi ah, ya kai ga musulmi aka same cikin yan fashi wannan musulmin ya gudu ya buya wajen arna ko ya ridda ko aka samu musulmi ya zagi Allah ko ya zagi annabi Muhammad sannan ya koma ya ridda ya koma wajen kafirai ya buya. to ko bai ɓuyan ba abdullahi bin abbas ya ce lam yamna'hu zalika an yuqama alaihi alhad dole sai an tsayar masa da wannan haddi yana nan a musulminsa ko kuwa yayi riddan muddin aka samu musulmi ya zagi Allah ko ya zagi annabi Muhammad ko ko aka same shi da fashi da makami to tubansa ba ta tasiri kafirai ne ake magana akan su illal ladina tabu min qabli an takdiru alaihim sai waɗanda suka tuba kafin ku samu damar kama su fa'alamu sai ku sani annallaha gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne don haka in kafiri ya tuba ya musulunta shikenan duk laifin da ya aikata Allah ya gafarta masa waɗannan su ne darussa guda biyar muhimmai da muke fahimtar su game da ita wannan aya ta suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurr bil wal abdu bil wal untha bil untha faman أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى عليكم سي الله يتو دو وند يتعدي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم نعم wanda duk ya yi ta'adi a bayan haka to wannan yana da azaba mai raɗaɗi wato abin da ake nufi ba daidai ba ne da aka kashe maka ɗan uwa kace a biya diya sai da wannan mutum ya kawo diya kuma sai ka je ka kashe shi to idan ka yi haka kai ne kake faɗa da Allah kenan domin kana faɗa da hukuncinsa ba daidai ba ne bayan an tsaye da hukunci guda aka ce in ka yarda a yi masa hukunci ko kuma ya biya diya sai ka ce to ya biya diya to ya kawo diyan zai biya ko yana ƙoƙarin biyan diyan sai kawai ka kashe shi to in ka yi haka hukunci kuma ya dawo kanka Allah ya haramta ce aya ta gaba ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون wato da ke Allah maɗaukaki shi ya halicci ɗan adam don haka ya san yadda rayuwarsa za ta kasance Allah ya san jiya ya san yau ya san gobe kamar yadda Allah ya san bara ya san bana hakanan ya san baɗi da baɗin baɗaɗa ko don haka Allah ya sani idan ya yi hukunci akwai kafirai da za su yi korafi a kai akwai waɗanda za su yi hukuncin Allah ƙalubale za su yi suka ga dokokin Allah wannan hukuncin da Allah ya saukar a littafinsa cewa wanda duk ya kashe wani a kashe shi kaga dai hukunci ne mai sauƙi kowa ya fahimci akwai adalci ko amma duk da haka za a samu waɗanda za su yi suka ga wannan hukunci shine sai Allah ya yi matashiya ya ce wa lakum fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum taqilun eh, la'allakum taqilun la'allakum tattaqun wa hayatun kuna samun rayuwa a cikin alkisas ya ulil albabi ya ku masu hankali Allah ya faɗi wannan magana saboda ya san akwai waɗanda za su ce ai wannan hukunci bai dace da ɗan adam ba ko suna cewa a ce wani ya kashe wani kuma ba a yahe masa ba an kashe shi to ina laifi shi ne fa ya kashe wani sai aka ce a kashe shi sai aka ce ba a yi adalci ba menene adalci wanda ya kashe wani adalci shine a kashe shi sai fa in yan uwansa sun ce sun yafe ko wannan shine adalci kai tsaye suka ce a'a wannan hukunci yayi tsanani Eh, wanda shi ake ce mu barbarism bai dace da rayuwa ta dan adam ba a wannan zamani shine sai Allah ya ce to ya ulil albabi ya ku masu hankali inda za ku yi amfani da hankalinku ku yi tunani da za ku gane alkisas nan in kun tsaye da shi za ku samu rayuwa ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya littafin tafsirinsa a shafi na 143 yace wannan aya ta kai makura ta wajen balaga fi dimni hadal khitab ma huwa kal jawabi sai ayat ta zo kamar da siffa ta amsa wata tambaya lisu'alin lisu'alin muqaddarin kamar wato tambaya aka yi inna fi sharifa وإيلام هذه الأنفس وإدامها في عدم مقابلة إدام المقتول تقصير لمفسدة القتل kamar misali mutane ne suka kwatanta dokan Allah da ra'ayinsu suka ce ah to idan aka ce wani ya kashe wani sai aka kashe shi shi ma ai an yawaita kisa kenan za a yi ta yawaita kisa wancan ya kashe wani sai aka ce shi ma a kashe shi mutum biyu aka kashe kenan ko me hikimar haka ina ma a ce yafewa aka ce ayi in an yi kisa a yafe to sai Allah ya bada wannan magana ya kawo ita wannan aya a matsayin amsa ga mai irin wancan tambaya in kana gani kamar hukuncin da Allah ya faɗa ɗin nan bai dace ba ne to ka koma ka yi tunani shi yasa aka ce ya ulil albabi ya ku masu hankali ku yi amfani da hankalinku ku yi tunani in kuwa kuka yi tunani za ku gane wannan hukuncin na Allah ne adalci wannan hukuncin da Allah madaukake saukar shine adalci wa ta'ammal ma tahta hadhihi al-alfaz sharifa min al-jalala wal ijaz yace ka yi la'akari da lafuzan da Allah ya amfani da su a cikin wannan aya yanda Allah ya takaita maganar ya kawo kalmomi wato masu kunshe da ma'ana da hikima wal balaga wal fasaha wal ma'ana al azim inji ibn al qayyim al jawziya fasadar al ayatu fasadur al ayatu bi qawlihi wa lakum farkon ayan Allah yace za ku samu rayuwa za ku samu wato kamar alkawari ya mana har in muna hukunci da shari'ar musulunci to za mu samu rayuwa cikakkiya na zaman lafiya shi sa aka kawo kalmar walakum fil hayati eh, fil qisasi hayatun lalle ku musulmai za ku samu rayuwa hadda za ku yi amfani da dokar Allah ta hukuncin alkisas المؤذن بأن منفعة القصاص مختصة بكم عائدة إليكم cewa wannan hukuncin da Allah ya muku ku yi amfani da shari'arsa amfanin zai dawo gare ku illa eh, eh, la yablugul ibada burruhu wa naf'uhu ah, thumma aqaba bi qawlihi fil qisasi yace wa lakum fil qisasi hayatun wato akwai maslaha da za ku yi amfani da shari'ar musulunci da za ku yi aiki da alkisas to za ku samu rahama ta Allah za ku samu zaman lafiya izanan bi annal hayat al hasila innama hiya fil adli ai ita rayuwa in ana son a samu rayuwa wato mai daɗi to dole sai an tabbatar da ana hukunci da adalci a tsakanin al'umma babu kuwa abin da yake kawo wannan adalcin face wato yin amfani da dokan Allah don haka in kuna son zaman lafiya to ku yi amfani da dokan Allah kana iya kwatantawa da ƙasashen duniya waɗanda suka ce ba su yarda da shari'ar musulunci ba shin an bar kashe-kashe a waɗannan ƙasashen to ka kwatanta da ƙasan kuwa da ta ɗauki dokar Allah tana amfani da shi ƙasar Saudiya ka je ka yi bincike sau nawa ake buɗe kotu a shekara gaba ɗaya a buɗe kotu alkali ya yi shari'a sau nawa ake yi a shekara sai ka gama zaman ka a Saudiya baka ga an buɗe kotu ba saboda ba rigiman me yasa saboda kowa ya kwana a Saudiyya tashi ya san in ya kashe za a kashe shi to dole ya shafa wa kansa ruwa kaga alkali ya huta muddin ana tsaye da dokan Allah to babu shakka za a samu zaman lafiya in ji Allah kuma ya ce mana ya ulil albabi ya ku masu hankali la'allakum tattakun da fatan ku kiyaye a zamanin al'imamu malik in ka duba tartibul madarik a mujalla na shafi na da biyar shi wannan gwamna musamman yake kiran al'imamu malik majalisinsa almajirin al'imamu malik ba da labari yake cewa gwamna sai hito da 'yan fursuna waɗanda aka tsare su bayan an gama zartar da hukunci a kansu a kotuna an tsatsare su sai a kirawo al'imamu malik ga gwamna na zaune ga al'imamu malik a gefe gwamna yana karanta masa laifukan mutane sai ya ce masa to kaga wannan ka ji laifukansa kuma an gama bin ba'asi an tabbatar da cewa ga laifinsa me hukuncin da yake kansa a kawo kan wannan a kawo kan wancan almajirin al'imamu malik ya ce in muka tafi wannan taro sai mu ga al'imamu malik yana ba da shawara yana cewa iqta haza shi wancan a yanke hannunsa wadrib haza wancan ko da kai bayani a masa bulala ɗari wa haza mi'atain wancan ko shi bulalan da za a masa ma ɗari biyu ne wancan da kai maganarsa shi kuma a kashe shi almajirin ya ce idan al'imamu malik yana wannan hukuncin ka annahu unzila alaihi kitabun kamar dai an saukar masa da littafin ƙur'ani ne kai ka ɗauka wani ne wanda yake samun wahayi daga Allah za a ce ga hukuncin wani sai ce to amai bulala hukuncinsa kenan a littafin Allah wancan kuwa a ɗaure shi wancan kuwa a kashe shi bayan an gama hukuncin idan an tashi daga fadan wannan gwamnan almajirin ya ce yana hitowa wa kharaja huwa ya tabassamu sai mutane su ga fuskan al Malik yana murmushi yana dariya in aka tambaye shi malam ka hito daga fadan sarki an yi hukunci ga mutane wani an kashe wani an dake shi wani an yanke hannunsa sannan ka fito kana dariya ya ce to ba zan yi dariya ba bayan Allah ya ce mana wala kun fil kisasi hayatun ya ulil albabi har idan kuna amfani da dokokin Allah za ku samu rayuwa ya ku masu hankali muna ku amfani da dokan Allah shi yasa nake dariya saboda farin ciki dan na tabbata za mu samu zaman lafiya don haka jama'a in dai ana neman zaman lafiya dole sai an koma ga hukuncin Allah mutumin da duk ya bin dokan Allah ya ce zai samu zaman lafiya ƙarya yake kun ce a bi dokokin turawa to su turawan sun zauna lafiya bare kuma dokokin nan na Allah maɗaukaki a kanmu wajibi ne Allah da kansa ya wajabta akan dukkan wani musulmi ya yi aiki da dokansa ka duba rawa'i'ul bayan littafin asabuni a juz'i na farko shafi na 143 yace ma turshidu ilaihi al-ayatul karima tashri'ul qisas faridatun min Allah ala ibadihi al-mu'minin shari'a ta hukuncin kisa farilla ce daga Allah akan bayinsa musulmai li salahihim wa sa'adatihim saboda su samu zaman lafiya da kuma jin daɗin rayuwa wannan shi yasa Allah maɗaukaki yayi wannan doka gare mu Muhammad bin Salih al-Usaimin a tafsirinsa a mujallar na biyu shafi na ɗari uku da hudu ya ce min fawa'idil ayatul karima ita wannan ayan akwai amfani da muke samu a jikinta na farko Alhikimatul uzma fil qisas wa hiya kamila babban hikima domin duka wata doka da Allah ya shar'anta ta in ka zauna kai tunani zaka samu akwai hikima a cikin wannan dokan Allah in ya shar'anta doka to a cikin wannan doka ana samun hikima hikimar da take cikin alkisas za a samu rayuwa kamila cikakkiyar rayuwa duk ƙasan da ake amfani da shari'ar musulunci wannan ƙasan za ka samu ana zaman lafiya ana samun cikakken rayuwa fa in kila kaifa kunu lana fil qisasi hayatun ma'a annana qatalna al qatila fa zidna izhaqa nafsin ukhra sai yace to in kai tambaya kace taya za a yi a ce za a samu zaman lafiya alhali ana yawan kashe mutane to wancan ya kashe wani an ce a kashe shi da aka kashe shi an kashe mutum biyu ana ta kashe mutane ta ya za a yi a samu zaman lafiya sai Muhammad bin Salih al-Usaimi ne ce fal jawabu amsar da za a baka anan sai a ce na'am haka ne ba shakka shi wancan yayi kisa yakunu lana fil haya hayatun Allah ya ce mana in mun kashe shi za mu zauna lafiya me yasa bi annal qatalata mutanen da suke da sha'awa a ransu su kashe wasu idan alimu annahu sayuktassu minhum idan suka san cewa in sun kashe wani za a kashe su imtana'u anil qatl ba za ma su fara kisan ba da zaran ka san in ka kashe wani za a kashe ka to tunanin haka ma zai hana ka zuwa kisan dan ka san kai ma kwanan ka ya kare fa kana fi zalika taqlilu lil qatl don haka wannan zai rage yawan kisa da ke aukuwa a cikin al'umma wa hayatu lil umma kaga kuma idan aka samu raguwan kisa to a rayuwa ta samu ga ita al'umma eh, yace wali hadha ja'at munkiratan lidalalati ala azmi hadhihi al-aya saboda haka yasa rayuwar Allah ya kawo ita kalma ta hayatun eh, ya kawo ta da nukura bai kawo ta da ma'arifa ba wala kun fil qisasi hayatun idan kuna amfani da shari'ar musulunci za ku samu wata rayuwa mai kyau littazimi saboda girmama irin rayuwar da za a samu a ƙasa muddin ana aiki da shari'ar Allah Muhammad bin Salih al-Usaimin ya ce na biyu wa min fawaidil aya daga cikin amfani da muke samu a ita wannan aya an yuf'ala bil jani kama fa'ala Allah yana karantar da mu ne cewa wanda ya aikata wani abu to a yi masa yadda ya yi idan ya kashe a kashe shi li'anna bi zalika yatimmul qisas saboda sai an yi haka ne wato hukuncin Allah yake cika alkisas fa idza qatala bi sikinin misali mutumin sai ya amfani da wuka ya kashe wani kutila bi misliha sai ayi amfani da wuka a kashe shi shi ma au bi hajarin in yayi amfani da dutse ya kashe wani kutila bi mislihi shi ma sai a kashe shi da irin wannan dutsen au bi summin kutila bi mislihi in yayi amfani da poison ya kashe wani sai a kawo poison din nan a dura masa sai ya mutu wa haka za haka nan duk wanda ya san in yayi amfani da wani abu ya kashe wani mutum shi ma za a kashe shi ba zai fara ba ya ce eh, amfani da muke samu na uku karantarwar da muke samu a cikin wannan aya na uku an na kaunal qisasi hayatun yahtaju ila ta'ammulin wa aqlin amfani da shari'ar Allah a ƙasa ana samun rayuwa ita wannan rayuwar bai yiwuwa ka fahimce ta sai kayi amfani da hankalinka kayi tunani shi yasa Allah ya ce ya ulil albab ya ku masu hankula ta inda za ka gane cewa dokar Allah ta fi kowace doka sai ka kwatanta sauran dokokin da ta Allah ka gani shin dokokin nan da aka kawo su daga kasashen turai sun magance eh, yawan barna da ake samu a kasashen turai din misali ku da kuke aron doka daga amurka ita wannan doka da kuka yi aronta din nan kuka yi hayanta kuka ɗauko ta tun daga amurka har zuwa najeriya shin dokan nan ta yi tasiri a amurka a duk duniya akwai inda ake samun fasikai fajirai kafirai fitinannu irin amurka da tashin hankali akwai inda ake samun irin turai to yaushe kuma abinda bahaushe ke cewa wai in kura na maganin zawo ta yi makanta dokar ba ta yi musu amfani ba kun ɗauko ta Allah ya ce fala shawun nasa wa kada ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na ni za ku ji tsoro ba mutane ba in kuka bi dokan Allah to za ku samu zaman lafiya fiye da yadda kuke tambani shi yasa Allah ya amfani da ya ulil albabi ya kuma masu hankula in kana da hankali ka kwatanta tsakanin dokar Allah da kuma doka eh, ta mutane a sati uku da ya wuce ɗaya daga cikin manyan kasashen turai ya sanar ma duniya cewa idan musulman ƙasansa suka ce suna amfani suna son a yi musu shari'ar musulunci ya ce wallahi zai kawo wannan doka saboda ya tabbatar da cewa dokar Allah ɗin ita ce za ta yi tasiri fiye da dokar ƙasarsu. Sun yi dokan, sun mata kwaskwarima, an mata gyaran huska, an sa ta a cikin baka, an cire, amma duk da haka dokan nan ba ta yi tasiri ba. Dokar Allah ko sau ɗaya ake, da zarar an yi ta za a ga amfaninta, Allah shi samu gane. ya ce karantarwa na hudu da ke cikin ayan nan annahu yajibu alal insani an yi umina bi ahkami shari'ati duna taraddudin Allah yana karantar da mu ne cewa wajibi ne akan mutum ya yi imani da dokokin Allah ba tare da ya yi shakka ba in aka ce ma ga wata doka daga Allah a matsayinka na musulmi ka yarda kada ka yi wasu wasi wai iza ra'a ma ya fi badi'ir ra'ayi falyata'ammal ya liyata'aqqal hatta yatabayyana lahu annahu eh, ainul hikma wal maslaha idan zuciyarka bata natsu ba game da wata doka ta Allah to kar ka yi garajen faɗa da wannan dokan ta Allah don in kai fada faɗa da ita ƙarshen ta za a wayi gari ka zama kafiri ka yi amfani da zuciyar da Allah ya baka da hankalin da ya baka ka yi tunani in ka yi tunani to insha Allah za ka gane cewa akwai hikima a dokan Allah ɗin nan hikiman nan ita ce za ta nuna maka ah, cewa dokar Allah ta fi dukkan wata doka da ɗan adam ya shirya wali haza qala ta'ala shi yasa Allah ya ce ya ulil albabi ya ku masu hankali fa ata da'il nida'il intibahi Allah ya kawo harafi na kira ya ce ya ku masu hankula kamar ana kiran duka wani mai hankali ne yayi tunani game da dokokin Allah zai gane cewa dokar Allah ta hito kowane dan adam wa min ha sannan darasi na biyar da take cikin wannan aya anna min fawaidil qisas an yattaqil junatul qatla yana daga cikin amfanin da ake samu in an yi amfani da shari'ar musulunci wato tasirin da zai yi su masu laifi za su rika yin hattara la'allakum tattaquna shi sa Allah ya ce da fatan za ku kiyaye da zaran ana amfani da shari'ar musulunci za a samu mutane suna kiyayewa suna hattara ta wajen zamantakewan juna wattika'uhum lil qatli min taqwallah sannan abin da yake sa musu kiyaye wato dokokin Allah ɗin nan shine tsoron Allah za ka rika jin tsoron Allah a bayyane da kuma a ɓoye wanda kaga zai kawo zai kawo ƙarin ƙarfi na imani ga mutane a waɗannan su ne darussa da muke samu a cikin waɗannan ayoyi guda biyu na suratul baqara Allah shi ba mu amfani da ke cikin waɗannan ayoyi ya nufe mu da aiki da abin da muka karanta da za mu dakata haka insha Allah sai kuma gobe ma ci gaba assalamu alaikum masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wanda ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukatar neman akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga sha cikin hausa yin turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi